<laughs> kai to shi yasa ko wallahi in kana da rai kai kokarin kai wa kanka aikin alheri idan ka mutu manta suke da kai ƴaƴanka ma wallahi manta suke watan sanal ahibbatu da ashiri haka yace mai zuhudu wa qad sirna izaman baliyati yace bayan kwana goma matarka ƴaƴanka duk sun manta da kai kana can ka riɓe sun manta da kai ko addu'a ba za su yi maka ba dan haka in kana da rai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wallahi ka duba me ka kullawa kanka kana nan kana kokarin ka tara musu gidaje ka tara musu masana'antu ka tara musu kaza ka tara musu kaza duk in ka tara gaba daya ba wanda zai ɗibi naira ɗari biyar ya kai wa malamai ya ce ku yi ubana addu'a yana ganin ƙyashi. to me yasa ba za ka yi wa kanka ba shi yasa in ka samu hali kai marmaza ka yi wa kanka wabtagi fi ma ataka Allahu al akhirah abinda Allah ya baka a duniyan nan kai kokari ka nemi lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya karka kuma manta kana da rabo a duniya in ka samu kuɗi ka cika koshi kai aikin alheri ‘ya'yanka ka fawwala al'amarinsu ga Allah amma in ka shagaltu da su ko za ka wahala ka tara musu kai baka ci a nan ba kai baka yi wa tattalin ka kan can ba in ka mutu ba za su yi maka addu'a ba ba wanda zai maka sadaka ba wanda zai gina masallaci da dukiyar da ka bari ya ce ya yi maka sadaka wannan ita ce rayuwar da ake a yau waɗannan da kake gani su ne abokanka idan a kabinet ne kai ne kwamishina ko kai ne minista ko a ma'aikata kai ne famsa ko kaza wallahi al'azimi ka zo ka yi mamaki ku je ku binciki iyalan abacha su ba ku labarai masu ban mamaki da ban tausayi kowa ya san abacha ya mutu ta sha ta mutuwa te mai gaggawa yana tsakiya abubuwa bagatatan haka ta zo mishi a lokacin duk wani da kake ji wana wana lokacin abacha din nan gaba ɗaya sai suka watse dattijan nan kwaya ɗaya shi ya tsaya wa iyalan abacha shine kaloma ali shine kawai shi ma kuma bai daɗe ba ya sa kai ya tafi yanzu ka je ka same su sun zama abin tausayi a ce yanzu irin powerful head of state mutum mai ƙarfi irin abacha a birnin kano ɗan shi ya kasa samun kujerar eh, takarar gwamna tun daga firamare a ce ana ta rikici ka duba me kake tunani akwai wani dan zariya nan da yawa abace wata siyasa lokacin ya mishi hidima alkawari abace ya mishi ya ce kai yaro eh na zama shugaban kasa kai ne gwamna ma'ana umarni kawai yake bayawa amma yanzu dan shi ne dan shi ya fito takara gashi nan an murɗe an yi kaza ina abokan ina yaran abace din ina suwana da suwani wannan abun kuna ganin 'yan siyasa ne da sojoji ko wallahi haka malamai suke mafi yawancinsu duk wani malami da kuke je halin sunna wana da wana da wana je kaka binciki wani hali zurriya shi suke ciki duk an yi watsi da su je kaka binciki halin sunna wani hali ne 'ya'yan wana suke ciki wani hali zurriya wana da wana da wana suke ciki duk an manta da su shine mai zuhudu din yake cewa watan sanal ahibbatu ba'a da ashirin masoyan naka ne bayan kwana goma sun yi watsi da kai wa qad sirna baliyati idan waɗannan irin mutane da ake rayuwa da su su ne abokan zama to tur da irin waɗannan abokan zama to a kansu bai kamata ka ɓata rayuwa ka ba kai marmaza kai wa kanka tattalin lahira don haka kowa ya faɗa ka jama'a ya hallazi na amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ka duba a cikin dukiyar da Allah ya baka mai kai wa kanka tattalin lahira a cikin dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya baka menene kai wanda kai da kanka ka san ka kyautata wa kanka na malam bismillah Allah ya taimaka na'am na'am na'am shakka na'am